Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki a ƙasar Iraki inda mutan ƙasar ke bore za mu je iftila'in da ya afkawa Faransa na asarar zaratan sojojinta sha uku a ƙasar Mali. za mu taɓa amurka inda shugaba donald trump ke ta ƙoƙarin kare kansa dangane da binciken laifukan tsigewa za kuma mu shiga najeriya nijar da kamar saboda haka sai a sauraro lafiya Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai. Mu faro daga kasar Iraki, inda aka shiga watanni biyu ana ta tarzoma ba ƙaƙƙautawa na nuna kyamar gwamnati kuma a kullum sai ƙara muni tarzoman ke yi, domin ya zuwa yanzu rayukan mutane aƙalla ɗari hudu suka salwanta. ko da a juma'an nan sai da jami'an tsaro suka kashe akalla mutane sha biyar a ƙoƙarin murkushe wannan zanga-zanga. Shi kansa Firaministan ƙasar Adel Abdel Mahdi ya gabatar da zai sauka daga mulkin saboda ƙara ƙazancewar lamuran ƙasar. Ga yadda ta kaya juma'a nan daga bakin makiyar Kudusin. Bayan mutane da dama sun mutu a zanga-zangar da ke ci gaba da rincaɓewa, jagoran shiya Ayatollahi Ali Sistani ya bukaci lahirin 'yan majalisar zartaswa da simirabus Yana mai kira da a janye goyon bayan da ake basu A hudubarsa ta wannan Juma'a, Ali Sistani ya yi caccaka kan yadda al'amura suka ci gaba da ya mutsewa a ƙasar. Sa'o'i bayan wannan kiran da jagoran 'yan shiyan ya yi ne, Firaminista Adel Abdul Mahdi ya bayyana aniyarsa ta mutunta bukatun al'ummar ƙasar da na jagoran addinin bayan kusan watanni biyu na mummunar zanga-zangar da ta lakume rayuka 400. Wannan bayani na madi ya kasance wani babban albishir ne ga ɗimbin masu zanga-zanga da suka taru a dandalin tari don yin tare da nuna kin jinin gwamnatin da suke wa kallon gwana wajen rashawa baya ga rashin sanin makaman aiki inda suka buge da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. A halin da ake ciki, tsohon firaminista kuma ɗan majalisar dokoki Haidar Al'abadi ya yi kira ga 'yan majalisar dokoki da su fito a Asabar don kafa sabuwar gwamnati. Daga Iraki sai mu miƙa zuwa Amurka inda ake ta binciken wasu laifuka da ake zargin shugaba Donald Trump ya aikata su don a yi wa jarod da shi. An zaci ma zai yi tattaki ya kai kansa don ya wanke kansa gaban kwamitin binciken, amma hakan bai yiwu ba a makon nan mai karewa, sannan kuma bisa dukkan alamu a wannan mako da za mu shiga zai tafi Birtaniya ne don halartar bikin cika shekaru saba'in na ƙungiyar tsaro ta NATO. Mun nemi ji daga bakin Suleiman Garba Krako Saminaka mazaunan Amurka yadda suke kallon wannan batun tsigewa. Tsokacin da Amurkawa ke yi abin ya can ya kasu kashi biyu. Akwai masu goyon bayan tsige shi da cire shi da je ya bayyana din daga shi har lauyan lashi. akwai kuma wanda yake su ba sa goyon baya sai dai masu goyon bayan a tsige shi a bincike shi ko ta wani hali sun yi rinjaye don akwai yanzu kashi hamsin daga cikin ɗari wanda yake su suna so lallai a cire shi kuma akwai kashi wajen arba'in da kamar biyu wanda ke su su suke so a bar shi kashi takwas kuma cikin ɗari su 'yan ba mu ne wato halin da ake ciki kenan yanzu bayan haka akwai abubuwa da ke fitowa na ainihin ƙanshin gaskiyan cewa laifuffukan shi shugaban ƙasa wato ya tabbata cewa ya cancanci a ce i an tsige shi. A gaida Suleiman Garba Krako sami naka. Sai kuma ƙasar Faransa inda aka yi zaman makoki bayan mutuwar zaratan sojan Faransa sha uku a wani mummunan haɗarin jirgin sama masu sauka ungulu su biyu da aka samu. wannan hadari dai ya girgiza faransawa sosai kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da azima bashir aminu ta hada mana fadar gwamnatin faransa ta ce an samu hadarin ne lokacin da jiragen biyu masu saukar angulu suka yi taho mu gama da juna tsakanin su wannan shine hadari mafi muni da sojan faransa suka game da shi tun bayan hadarin bama-baman lebanon na shekarar 1983 wanda ya hallaka mutane 48 shugaba emmanuel macron ya bayyana kaduwarsa da hadarin wanda ya hada da hafsoshin soji guda shida da waɗanda ba hafsoshi ba guda shida kana da kofur guda ministar tsaron faransa florence pali ta ce hadarin ya girgiza rundunar soji da ma'aikatar tsaron ƙasar ta faransa yayin da ta ce za a ƙaddamar da bincike a kai domin gano abin da yi sanadin hadarin cikin waɗanda hadarin ya ritsa da su har da ɗan tsohon minista kuma sanata jan mary bakwai daga cikin sojojin na aiki ne da runduna ta biyar da ke yaƙi da jiragen helikwafta a pau da ke faransa yayin da hudu hudu kuma ke karkashin dakarun gab sanarwar gwamnatin faransa ta ce an samu hadarin ne daren litinin a liptako da ke yankin menaka akan iyakar mali da nijar da burkina faso al'ummar faransa dai sun yi ta faɗin ra'ayoyinsu bayan aukuwan wannan hatsari inda wasu ke ganin ci gaba da zaman dakarun faransa a yankunan g5 sahel babu wani amfani a yanzu Wannan ya sa muka nemi ji daga bakin Alkasim Abdurrahman mai sharhi game da lamurran kasashen ko abu ne mai yiwuwa dakarun Faransa su janye daga yankin Sahel kuma kasashen Sahel din na da dakaru da za su iya kare kansu daga sharrin 'yan ta'adda? shi dai abin da ya kamata a sani wanga hadarin da aka yi ko mutuwan nan sojojin nan guda sha uku wanda ke manya manya ne ba kananan sojoji ba ne guda sha uku to ba a barin gari a kwashe dole ce wani abu ya ita ma gwamnatin ta waren shi ta ga ba kara ba tumami ta ga abin ya kai inda ba ta ba gaba ba baya kuma abinda gwamnatin waren shi take magana na janyi kariya ta take take janyewa in mota ta kai ta zamna injin ta zamna ga kasa sai dai wani ya shaye ta daga ciki sai dai wani ya ɗauke ta amma ita ba ta iya hidda kanta ƙarya ce take. To yanzu kenan ya kuke kallon za a shawo kan wannan al'amari. a abu guda ne ya kamata ko su ƙara angajaman siriya ya kasance su dukuba ka'in da na'in su yi tsakani da Allah su bar suna bugu in amana ce tsakanin su da Allah za su yi tsakanin da ƙasar Mali da ƙasashen yankin Sahel a magance wannan matsala a magance ta idan ba haka ba to su ma aiki ne gaban su wurjanjan yanda dai suka zo suka kahe shaɓo ya kama su laka ta kama su ba su iya hita daga nan inda suke to sai dai mutuka raba da su da wannan 'yan ta'adda. a yanzu kenan ba ku goyi bayan kamar su janye din ba ba magana goyon baya ce ba na ce maka ƙarya take gwamnatin horon shi ba ta iya janyewa ba ta iya janyewa ta riga ta kahi ta kamu ba ta iya janyewa a gaida alkasim abdurrahman kira dan ali take mun maka baba mai shafi A gaida waɗannan mawaƙa na Dr. Ikira Aliyu Bilbis. Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyya ta Congo wadda a ɗan tsakanin nan duk mako sai kaji wani ƙazamin labari. A juma'an nan ne ma dai su ma suka binne gawarwakin mutane 27 da aka kashe yayin bore da aka yi a garin Ocha. dangi da 'yan uwan mamatan sun bayyana takaici yadda jami'an tsaro suka gaza aikinsu da ya kai ga rasa rayukan mutanen a wannan gari da ke dabda kan iyaka da ƙasar uganda boren ya yi tsanani ne da yi saboda zargin cewa tulin sojan majalisar ɗinkin duniya da aka jibge masu ba su da wani amfani ga abin da mai magana da yawon majalisar umar abo ke cewa We did not live rounds at demonstrators. We ba mu harba harsasai kan masu zanga-zanga ba. Muna da sojoji da jami'an 'yan sandanmu da aka horar da su kan magance irin wannan tarzoma waɗanda suka samar da tsaro a ofisoshinmu lokacin da aka kai masa hari na sa'o'i hudu. Ba mu kai hari kan masu zanga-zanga ba. Mun yi amfani da jami'an tsaronmu waɗanda ke da kwarewa da kayan aiki domin magance zanga-zangar. Kuma wannan ne abin da ya faru a daren jiya. Yana da mahimmanci a fahimci cewar wannan zanga-zangar ta haifar da tashin hankali duk da haka mun tabbatar da cewa mun yi taka tsantsan dangane da matakan da muka ɗauka kan tarin masu zanga-zangar da ke tada hankali waɗanda ke ci gaba da dumfarar ofishinmu na sa'o'i. Uh, Kalaman Omar Abu sai ƙasar kamaru inda jagoran adawa na ƙasar maurice kamto ke cewa sun janye kansu daga shirin zaben wakilan majalisa da kuma na ƙananan hukumi da mai ƙasa paul biya ya sanar za a yi ranar tara ga watan biyu na shekara mai kamawa a wannan mako mai karewa ne dai aka rufe karɓan takardun tsayawa takarar zaɓukan da za a yi mun nemi ji daga bakin Dr. Abubakar Ango mai sharhi kan lamurran kasar ta Kamaru ko zaɓen zai yiwu cikin lumana? Eh alal hakika kowane zaɓe yakan zo da yanayinsa da kuma shardodinsa. Eh, alal misali idan ka duba jam'iyyar eh, da take kan mulki a yanzu shine jam'iyyar shugabar kasa a wannan karo ta nemi a ba wa mata da matasa da dama damar tsayawa takara wanda kuma ba kasafai akan yi haka ba a cikin zaɓunna da suka wuce wannan misali ne tun da yake haka ne kuwa akwai wasu sharuɗi da za a saka wanda dole ne sai mutum ya cika kafin ya samu wucewa eh, dangane kuma da maganan kauracewa zabe haka ne akwai jam'iyya kamar jam'iyyar frc wanda kuma su ne masu ke shugabancin adaba yanzu sun sanar da cewa ba za su halarci wannan zaɓe mai zuwa ba har sai an biya muku su bukatunsu da suke eh, suka tambaya ta bakin dokta abubakar ango daga kasar kamaru sai kuma ƙasar Nijar, inda shugaban ƙasar Muhammadu Isu ya gana da shugabannin Abzinawa na yankin Kidal da ke arewacin ƙasar Mali waɗanda a baya ya zarga da zama barazana ga samun kwanciyar hankali a yankin Sahel. Zainab Ibrahim na da wannan rahoto. A ranar Talata da ta gabata ne dai, shugaba Muhammadu Isufu na jamhuriyar Nijar ya gana da wakilan abzinawar yankin Kidal wato CMA a takaici. Ganawar da minister Brigid Rafini ya halarta, inda suka tattauna akan abin da ya shafi tsaro a yankin Kidal. Shugabannin na abzinawar yankin Kidal dai sun samu masauki ne a birnin Iyame sakamakon gayyatar da shugaba Muhammadu isufu ya basu don gudanar da taron tattaunawa akan matsalar tsaron yankin. labarai da kuma hotunan da aka wallafa ta shafukan sada zumunta sun nuna muhammad isufu na ban hannu da shugaban kungiyar hcua muhammad eji intalla da sauran shugabannin abzinawan yankin kidal ko a watan satumban da ya gabata shugaban nijar ya bayyana cewa tabbatar da tsaro a yankin kidal ne zai kara tabbatar da zaman lafiya a yankin sahel baki daya yanzu sai najeriya mu fara da wanke wasu mutane kusan dubu ɗaya da sojan ƙasar suka yi bayan kama su a yankunan arewa maso gabashin najeriya tsawon shekaru ana tsare da su bisa zargin 'yan ƙungiyar boko haram ne rundunar sojan ƙasar kamar yadda za a ji cikin rahoton da bilyaminu yusuf ya aiko mana suka danƙa wa gwamnan borno farfesa babagana zulum don ya haɗa su da dangi da 'yan uwansu. Waɗannan mutane da yawancinsu matasa ne majiya ƙarfi maza 978 mata biyar sun kwashe shekaru daga biyar zuwa hudu a cibiyar da sojoji ke tsare waɗanda ake zargi da shiga ƙungiyar Boko Haram. Cikin murna da farin ciki ne aka sake su bayan da sojoji suka ce sun kammala bincike ba su same su da hannu a ayyukan da ƙungiyar ke gudanarwa ba. Manjo Janar Olusegun Adeni shine babban kwamandan da ke yaƙi da Boko Haram da ake kira Operation Lafiya Dole. Categories of detainees Waɗannan mutane an tantance su, an yi bincike a kansu da kyau a cibiyoyin bincike na haɗin gwiwa. Ya mai girma, a yau ina miƙa maka mutane 983 da aka tantance aka gama bincike a kansu wanda ake zargin cewa mayakan Boko Haram ne da masu tausaya musu da suke cibiyoyinmu na tsaro domin yi musu horo domin sake mai da su cikin al'umma da iyali da 'yan uwa da abokan arziki. Ana sa ran gwamnatin jihar Borno da aka mika waɗannan mutane da nufin sake horar da su da koya musu sanoyi na dogaro da kai domin samun nasawa a bakin salati. Gwamnan jihar Borno babaga na Umar Azalun wanda ya karbi waɗannan mutane da aka tuhuma a bayar cewa 'yan Boko Haram ne ya ce gwamnatinsa za ta taimaka musu domin sake ganin sun farfado tare da komawa cikin al'umma ba tare da fuskantar wata matsala ba. Yau mun ga wayannan da 981 ana tuhumansu ne kuma an tabbatar su ba su da laifi. mu dauke su za mu kai su kuma za mu rike su kamar sati biyu sati uku ko wata daya kafin mu bar su babu alama na tagayyara ko kuma jikata daga waɗannan mutane da yawancin su suka kwashe shekaru a tsare ba tare da ganin ko wani nasu ba yawancinsu sun bayyana jin daɗi da farin cikin ganin za su koma cikin iyalansu su ci gaba da rayuwa kuma sun bayyana cewa sun koyi darussa a zaman da suka yi inda suka ce za su koma cikin al'umma su zama 'yan ƙasa na gari wannan mataki na sake waɗannan bayan allah na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar kare hakkin bani adama ke ci gaba da zargin sojan najeriya ke ta hakkin mutane abin da yasa ake ganin matakin na matsayin wadda zai maido da kimar rundunar soja a idon duniya biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa Muna na a Najeriya inda ake ci gaba da dakon ko hukumomin kasar za su ba da izini na sake buɗe kan iyakokin kasar ta ƙasa kenan da aka rufe na tsawon wani lokaci. Mun nemi ji daga bakin Alhaji Nasiru Gulma, jagoran talakawa na rundunar adalci a yammacin Najeriya koya suke kallon wannan mataki? a idan ka duba kaga da farko ana magana a kan cewa an rufe bodoji ne saboda wato shinkafa da ake kawowa cewa wai wato ta yi expire da sauransu gaba daya wanda ina kallon cewa idan da haka ne da akwai manya da ya kamata mu ce a kama waɗanda suka fito suka yi waɗannan ire-iren irin waɗannan maganan saboda sun san cewa wato shinkafa expire ne aka kyale mutane suna cin shi idan ba kamanta ba za ka ga cewa lokacin ma da aka ƙara zaben shugaban ƙasa an rarraba irin wannan shinkafa a ƙasa a gidan marayu daban-daban to wannan yake nuna cewa bai kamata a ce irin ire-iren mutane suna fitowa suna criticizing ɗin gwamnati a kuma suna cikin gwamnati cewa domin irin wannan abin yana nuna cewa kenan an ba mutane wasu wani abu da ke da poison kenan sun cici mamakon suna ganin kyauta ne mamakon illa zai musu kenan a abin da nasu to na biyu ni dai abin da na karanta shine na fahimci cewa an samu sauƙin hare-hare na makamai misali da kuma kayayyaki na shaye-shaye amma ina ganin akwai mutane da yawa waɗanda a gaskiya an danne musu haƙƙoƙinsu Uh, saboda sana'ar su bata shafi irin ire-iren waɗannan abubuwan ba a uh, wasu yanzu haka wannan magana da ake yi a yanzu wasu suke samun kuɗi kuma ta hanyar bododin ɗaya daga cikin matsaloli kamar yadda ka faɗi da gwamnati ya sa ta rufe boda shine saboda shigowar makamai me kake so yi cikin gaggawa ni hau ƙarshen wannan al'amari to da farko kafin wato idan ka duba ko da lokacin da shi shugaba muhammadu buhari ya yi shugabanci lokacin soja da yake mu muna yara lokacin kwazo da ya nuna da, wasu abubuwa da yawa da ya abin yana daga cikin abin da ya ba 'yan najeriya karfin gwiwa na zabensa a matsayin shugaba aa wanda kuma za ka ga cewa dukkan mu gaba ɗaya a matsayin na 'yan najeriya akwai wasu abubuwa da an yi su daban-daban waɗanda wasu gwamnatocin idan suka taso za a yi zanga-zanga a kai amma 'yan najeriya suka nuna kishin cewa shugaban nan suna ƙaunarsa ka duba misali ɗaya kawai zan ce ma ƙarin kuɗin mai zaka ga an ƙara kusan naira ɗari a lokaci ɗaya amma ka duba 'yan najeriya talakawa masu kaso su yi maganin 'yan kwadagon lokacin da suka so su fito zanga-zanga to amma abin mamaki a ni sai na rasa gane gaban gwamnatin nan da bayanta a duk mafi yawanci ko shi shugaban kasa abinda wasu ne daban ke gaya masa abubuwan da suke faruwa a kasa a abu a gaya masa gaskiya ne ko kuma a'a yanzu misali shugaban kasa a matsayinsa na shugaban kasa ya kamata a ce daga lokacin da aka zaɓe shi 2015 zuwa yanzu 2019 ya kamata a ce shugaban ƙasa ya kai ziyara waje sama da 20 daban-daban na bazata to amma abin mamaki kullum sai dai a bar shugaban ƙasa a ce ya je hutu ya je umra ya yi kaza kaza in za yanzu a ce ma za ka ga wani sai ka ji in za ka samu minista ma zai ga shugaban ƙasa ya je ya samu wane ne kaza kaza a'a duka fa wannan fa wannan haƙoƙi ne fa aka baka a gaida alhaji nasiru gulma ba za mu karkare ba sai mun ji martanin da wasu na kusa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suka mayar game da wani ikirarin da tsohon gwamnan Zamfara Yariman Bakura ya yi inda yake cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗa mashi cewa shine dalilin faduwar APC a zaben jihar ta Zamfara. amma kuma wasu makusantar muhammadu Buhari, irin su alhaji ammani yari ya ce sam yariman bakuran ya shara ta ne kamar yadda alhaji eh, ahmed sani yarima ya yi a kan maganar zaben zamfara a gaskiya wannan magana ba ta ma mutane 'yan najeriya daɗi ba a matsayi ne wanda ya gwamna duk wanda ya gwamna shekara takwas yana iya yin shugaban ƙasa shekara ɗari amma ya tashi ya ce wai sun yi magana da shi da shugaban ƙasa muhammadu buhari har ya buɗe baki ya bayyana abin da suka ce ina ganin bai ma shugaban ƙasa muhammadu buhari ba adalci shi kuma bai makai ne adalci in har kamata zai shiga wurin shugaban kasa muhammadu buhari ya mai maganar zaben zamfara har shugaban kasa ya maida mai wannan magana da ya ce ya yi mai kuma mu mun tabbata shugaban kasa muhammadu buhari nahi hi yarima bakura sanin muhammadu buhari na san kowane ne shugaban kasa muhammadu buhari wallahi irin wa'annan maganganun ba bakin shi ba kana nufin cewa waɗannan kalamai ne masu nasaba da siyasa kenan iyakarta kenan ya shigo da siyasa dama can shi ai ba masoyin shugaban kasa ba Muhammadu Buhari bane ba ai ba yau ya saba yi mai irin wa'annan abubuwan ba ya shayi dan Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari wani irin mutum ne wanda zai iya ban kai ne abu sai shi sai Allah kuma kai kaɗan ya hidima abin da yake ciki ya shayi yanzu kamar maganar da ya ya ce an mai wahayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yariman bakura ka ce an ma wahayi za ka zama shugaban ƙasa ka manta da allah ya saukar da aya daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba sauran wani wahayi da zai zo ma wani a duniya sai kai yanzu ka buɗe baki ka ce an ma wahayi a masallacin madina ka cewa abokanka wai wani ya zo kurin sun juya ya ɓace da allah da annabi ka tuna da gemen da ke huskarka a rage abin da ake yi a dawo ma gaskiya a gaida alhaji ammani yari masu sauraron mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan namu hassan alhassan dan mutan suleja ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri